masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Muhammad Hafiz Baballe. Tare da ni Zahra Aminu Fage. Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. A yau sha biyar ga watan Janairu na shekarar 2021 za mu yi magana ne akan harshen Hausa da kuma kyawawan al'adun Hausawa. litinin da talata da laraban da suka gabata a jihar kano aka yi bukukuwan cika shekaru shida da kafuwar wata kungiya mai suna waiwaye adon tafiya kungiyar mai rajin farfado da harshen hausa da kuma kyawawan al'adun hausawa haka ne zahara ƙungiyar waiwaye adon tafiya ta raja ne wajen bunƙasa harshen hausa ta hanyar fasahar zamani da raya adabin harshen na hausa wadda aka kafa a shekara ta 2014 wakilin muryar amurka ya halarci taron kuma ya samu tattaunawa da masu ruwa da tsaki da kuma 'ya'yan ƙungiyar to masu sauraro sai ku kasance tare da shirin yau da gobe. ba tare da bata lokaci ba bar mu ga tattaunawar wakilin sashen hausa a kano mahmud ibrahim kwari da alhaji ibrahim muhammad mandawari mai unguwan mandawari wanda kuma ya asasa kungiyar waiwaye a dan tafiya. daɗe, wai me musabbabin wannan tara? Alhamdulillah musabbabin taro shine mai munnar cikar wannan kungiya ta waiwaye dan tafiya shekaru shida da kafuwa shekaru shida masu albarka. Hmm. kuma a sakamakon haka muka shirya taruka wannan wannan kamar da kake ji na lakca da ake yi a um, maurin cewa a san mutum a akan cinikinsa wanda dr asiya take gabatarwa da manyan mutane ka dai gani sannan kuma akwai gasar kacici kacici tsakanin kungiyoyi akan harshe da al'adu da adabi sannan kuma akwai baje kolin wasu mawaka can gaba za mu gabatar a ƙarshe idan ka ce waiwaye me ake nufi da waiwaye kuma me hadafin kungiyar waiwai. Mm, wato mu waiwai yadda kyawawan ɗabi'u da al'adun al'umma Hausawa take wanda muka bari mu koma bayan mu mu ci gaba da ɗabbakawa. Mm. Akwai wani buri misali ko wani mizani da kuka sawa kanku na wani lokaci da kuka shata wata iyaka cewa daga nan zuwa gobe ko daga nan zuwa jibi ko baɗi ko karu goma muna so mu cimma wasu abubuwa kuma sannan waɗannan abubuwa ne. tun ma mun riga mun fara cimma mu domin dukkan wa'anda muke gayyata muhimman mutane suna zuwa su gabatar da makalu akan fannoni na ilimi daban-daban mana kan yi kokari mu tattara su yanzu mun tattara wasu za mu mai da su littafi za mu samar da aji na koyar da harshe da al'adu a aikace za mu yi abubuwa daban-daban akan wannan amma dai babbar magana in ka tattara ta gaba daya shine cewa waɗannan al'adu mu yaƙi wato duk wani yunkuri na sarayar da su ko lalata su da kuma kalubalen da yake tahowa na globalization da yake ce tara dan ah, adam guri guda ko kuma tare duniya guri guda to ya kasance wannan bikin magaji bai wuce ko wuce na magajiya ba dama a wannan gabar nake so in ce maka ku ita wannan kungiya ta waiwaye ta lura cewa kamar harshen hausa da al'adun bahaushe na fuskantar barazana ne yana fuskantar barazana sakamakon wannan tara dan adam guri guda ɗin da rubutunsa da karatunsa da shi kansa harshen da abubuwa da suka shafi sana'u iri-iri kamar yadda dokta yanzu ta faɗa da abin da ya shafi sarautu na gargajiya da tsarin mulkin da yadda ake gudanar da shi da duk wani abu daga irin wasanninmu na gargajiya din wanda waɗansu akasari yanzu in ba ɗaliban ilimi a jami'u da manyan makarantu ba za ga duk suna nema su shakulatin bangaro da su ba su ma san su ba to wannan hanya muna ganin za ta taimaka wajen farfadowa kamar yadda eh, eh, kake bayani yanzu na ga abin matsalolin suna da faɗi kamar kuma tunda wannan kungiya ta ku ta waiwaye shekara ta shida bana akwai eh, wato jadawalin da ta shirya wa kanta misali misali daga fanni kaza zuwa fanni kaza musamman misali yanzu na ji malama tana maganar kasin da sana'o'in gargajiyar bahaushe suke samu misali ah, kuna mai da hankali ko kuna so ku mai da hankali akan sana'o'i ko al'adu ko kuma sha'anin ma ilimi wato kasan abin uku ne akwai harshe akwai al'ada akwai adabi hmm. to kowane bangare muna taba misali bara mun yi takarar girke-girken gargajiya wanda wanda iman dako shi ne ya ci in ka duba ka ga mandako din shi kansa ka ce da matashi yanzu ba kowane ka ce me mandako yawwa to ka gani wato haɗi ne tsakanin kuli-kuli da ainihin dafaffen rogo ake mutsukawa idan zamani ya zo kuma akan sa masa dan wasu abubuwa masu ɗanɗano da kuma su yaji da sauransu don ka kirɓa su ka naɗe su da mai za su zama mandako kuma abu ne wanda na tabbatar zai zama mai ban sha'awa hmm. to kamar irin wannan din mun yi takarar waɗansu sun zo da zogale wasu lamsir wasu sun zo da abincin dai na gargajiya kamar dambu da ire-irensu ba muna so lalle a koma bayan ba ne amma dai muna so mutane su sani su iya musamman mata su kware ta yadda wato za su rufe mana wata kacara in ba su rufe wani ba. kai zancen kamar ko malama shi ta zancen rubutu wannan social media kamar ta zo da wani yanayi na jirkita rubutun hausawa me kuke ana. mu a dandalinmu wani zaure ne na wasu abu da muka ce mashi dandalin waiwaye baka isa kai mana rubutu irin salam ka ce lslm din nan ko zainab misali ka sa x sannan a da e da na da a da ba zainab dole sai ka sa harafin za to irin wayannan muna kokari mu kiyaye muna kuma na koyar da ka'idojin rubutun hausa wanda waɗansu kan ce na hawan hausa kwarai da gaske To Madalla ga kuma tattaunawar Mahmud Kwari da Malama Asiya Malam Nafi'u, malamar kimiyyar harshen Hausa a kwalejin ilimi da nazarin aikin malinta ta tarayya da ke Kano, inda ta gabatar da makala mai taken a san mutum a kan cinikinsa. Malama cikakken suna. Suna na Hasiya Malam Nafi'u. Gashi a wannan taro da kungiyar waiwaye da Hausawa kan ce adan tafiya. kin gabatar da makala wai me kika faɗa tare nan ne a dunkule cikin kalmomi guda biyu magana muka yi muka tunatar da juna muka tunatar da kanmu irin shagulatun bangaren da muka yi da sana'o'inmu na gargajiya duk da dai cewa karfinmu aka fi a waɗansu sana'o'in to amma ana da kai ya fi ba a yi da kai ko limamin gari ya zama san kira ma'ana da allah ya sa muna kokari muna hoɓɓasa duk harka ta ilimi mu kutsa kanmu a cikin mu sana'o'in mu za mu iya gyatta su su dawo su hau daidai da su tafi da na zamani waɗansu su ba za su mutu ba ba za su mutu ba waɗansu to babban makasudin wannan zama shine mu tunatar da junanmu kan muhimmancin sana'o'in gargajiya na hausawa domin yanzu duniya ta yi ca dangane da tattalin arziki tattalin arziki to sai muka tuno cewa da can mu akwai tattalin arzikin mu akwai madogarar mu sana'o'in nan ita ce madogarar mu kuma duk duniya ta san da mu da su muke komai da su muka shura da su aka san mu a fadin duniya to me zai sa ba za mu sake dawowa da baya ba mai karatun ta nutsu mu tura 'ya'yanmu makarantu mu yi karatu mu ɗauki fasaha ta zamani da kimiyya ta zamani mu cusa ta cikin waɗannan sana'o'i namu gwamnatocinmu su zage dantse sannan a daidaita sannan mai maganin wannan annoba da ake fama da ita ta tattalin arziki tattalin arziki. wai me a nazarin da kuka yi menene musabbabin nakasin da sana'o'in bahaushe ko sana'o'in gargajiya suka eh, suka ya sababa su samu. ito ka san sababa ne ai da yawa sai dai ka ce manya-manyan cikinsu ka ga na farko farko manya-manyan cikin babban na farko gwamnatocinmu abin da ya sa na fara da su shine ba za ka iya yin wani abu face idan ba ka da ikon gudanar da wani abu. kai mai a matsayinka na mai sana'a gargajiya kana da kishin abin kana da iya ilimin iya abin kana da 'ya'ya da za ka iya koya musu amma zamani ya sauya duniya ta sauya ilimi da shi ake amfani ta nan gun gwamnati sai ta shigo ciki ta ɗauki nauyin 'ya'yan ta koya musu sana'ar a koya duniya sana'ar sannan sannan a gudanar da masana'antar sannan kuma a yi abin sannan ta ɗauka ta tallata sannan ta fitar da shi duniya kaga wannan aiki ne na gwamnati sannan na biyu duk abin da mutum ya yi alkawari ya cika shi duk wanda ya maka alkawarin cewa sana'arka da kake ta rini idan Allah ya sa na samu dama zan daidaita ta zan yi masana'antar rini za a ebi gaba ɗaya yan unguwa ku kuka iya rinin nan ku koma ciki ku dinga kayan sannan za mu fitar da yadda za mu fitar da su makwabtan mu Nijar ne Ghana ne Mala ne Togo ne a siyar a dawo a fitar da naka a ba gwamnati nata a fitar da kuɗin son sana'anta ai komai ta yaya ba za ka kirmama wannan shugaba ba saboda haka shi yasa na fara da su masu sana'o'in gargajiya hausawa dole ne ba su da farcen susa sai fa ka hada da gwamnati gwamnati ita ce shakundum ita ce uwa kowa ita ce uban kowa shi yasa na fara da farko ta kansu kaga kama kaman nan da ake na zancen cewa tattalin arziki nan ya rushe nan ya ruguje nan ya tille nan ya bure wallahi da a ce gwamnati za ta mai da hankali kan mu na gargajiya kowace masana'anta makera majema wurin rini wurin kaɗe. duk wata sana'a da ka sani su mayar da ita ta gwamnati a gina ta a zamanance a nemo masu sana'ar ga hikima da fasaha ta zamani ga karatun yara ga kuma masu tsofaffi waɗanda suke tsohuwar irin zuma to ka gada sai mu gaya maka cewa sana'o'in gargajiya sun dawo tsohuwar zuma a cikin sabuwar kwallo. malama a bayanin da ta yi kamar na ji tana na ji wata tana cewa shi kansa bahaushe din ba ko 'ya'yan hausawa na suna da gaggawa game da sana'a din ai ca kai ɗaya daga ciki aiki tambaya kai ka ce wasa ne sabuba na ce sababi na farko akwai gudunmuwa ta gwamnati sababi na biyu baka wani na faɗa ba sai kai riga malam masallaci sababi na biyu a karan kan yake da ni da kai da ita da su da masu sauraro ma'ana ba mu da kishin abin ko an samu me yi idan an ba mu tallafin an ce ku fara a gani ko Allah zai sa a dace sai mu tafi mu je mu abin da muka ga dama abin da za a baka kana sana'a ta sassaka turmi aka zo aka same ka aka ɗauki duki dukiya aka baka aka ce ka sake siyo kaya ko ka sake siyo kayan aiki ga yara nan ku yi a gwada a gani a jarraba a fara da kaɗan kaɗan da ka tashi a wajen sai ka je ka sayi waya mai tsada sai ka ƙara aure sai ka yi kaza in mace ce ki ankon biki kai kuma namiji ka siyo wando tsunkake ka siyo mataji aikin kenan to kaga an baka takidin tsiya kenan an baka akuya ta haifa maka karya su sun fita sun baka a tallafa a gwada a gani kai kuma ka ruguza muna da matsala ga gaggawa ka san shi mai gaggawa baya shan furafa da bakin ludayi sai dai ya kafa kai ya bata jikin shi ta zube kuma ba cin riba saboda haka muna da gaggawa sannan wata matsalar shine mun ƙi rungumi ilimin nan na kimiyya mun ƙi rungumi ilimi na zamani ilimi na zamani dole ne abokin tafiya ne ba yadda za a yi to waɗannan su ne ɗaya daga cikin matsalolin da muke fama da su ya kike ganin a ƙarshe ya ce ganin tarka irin waɗannan za su taimaka da kuma ayyukan ƙungiya irin su waiwaye za su taimaka wajen farfaɗo da waɗannan abubuwa da aka ayyana matsayin na to ba ga zahiri ba ba ga zahiri ba mata sun ga ɗan kace ai ga zahiri gashi nan ka gani irin wannan tarurrukan da daukan nauyi kaga ba wani abu suke samu ba komai ba amma kishin abin yasa suka shirya wannan haduwa la'alla wanda yake gun ya tunu wanda ya manta ya tunu mai kishin abun a da zabar da shi yaran mu da suke gida masu rawar kai tunda ka san mai rawar kai baya da girgira masu rawar kai su gane wannan shine hanyoyin da za su taimaka ire-iren waɗannan kungiyoyi da ana samun su wato da ba haka ba ba kwada ba gaya tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma ga tattaunawar Mahmud Ibrahim Kwari da Farfesa Yakubu Azare na sashen nazarin harshen Hausa a Jami'ar Bayar da ke Kano. Prof an yi magana akan nakasu ko kalubale da sana'o'in Hausa ko na gargajiya suke fuskanta. kuma wannan maudu'in ya zo ne a daidai lokacin da ake fuskantar wata tattalin arziki wai yaya za a yi ne a farfado da waɗannan sana'o'i na gargajiya misali don har ma su tasiri a yanayin tattalin arziki da zamantakewar hausawa da ƙasar hausa. Eh, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu sha'ani na sana'o'i a wannan zamani ba wai kallon al'ummar hausawa ba a cikin kusan kowace al'umma ma suna fuskantar wato kalubale saboda abin da ya shafi durkushewar tattalin arziki na duniya to amma har haka din al'ummomi da dama suna kokari wajen ganin sun bunƙasa sana'o'insu ta yadda za a yi kokarin haɗa ƙarfi da ƙarfe domin a fidda jaki da gadima ma'ana kar wannan durƙushewar tattalin arzikin ya yi daɗa yin wato mahangurɓa ga sana'o'insu ta yadda za a daɗa samun abubuwa sun daɗa lalacewa al'ummomi da dama suna ƙoƙari wajen ganin to ta yaya za a daɗa bunƙasa waɗannan al'ummomi musamman ƙoƙarin daidaita su da ci gaban zamani wato mu a halin da muke ciki idan na dawo cikin al'ummar mu ta hausawa kamar yadda kowace al'umma take muna da sana'o'inmu na gargajiya waɗanda su ne tushen tattalin arziki ko kuma suna tallafawa tattalin arzikin da muke da shi a ƙasa akwai sana'o'i da dama da ake ana sarrafa su ta sigogi ta fuskoki da dama waɗanda ana samun bunƙasar arziki a tare da su to zuwan zamani da shigowar abubuwa na zamani sai ya zamanto mu mutanenmu suna da rauni wajen yadda za su wato daidaita sana'o'in nasu da wannan ci gaban zamanin da aka samu rashin haka yana sawa kullum sana'o'in su dinga zaunawa a gu ɗaya ba sa tafiya ba sa nisan zangon da ya kamata su na farko kenan na biyu kullum sana'o'in suna kasancewa cikin yar kankanuwar riba ba a faɗaɗa su ta yadda riba za ta iya shigowa ta sigogi daban-daban rashin haka yana kawo naƙasu sosai ga waɗannan sana'o'i to amma an ce in an yi taɓa rawo a ta mabisawo wato su masu sana'o'i na gargajiya suna buƙatar tallafi ta sigogi da dama rashin tallafin nan yana rina yana kawo naƙasu wajen bunƙasar waɗannan sana'o'i wannan ita ce magana ta gaskiya tallafi ba wai ana magana kawai tallafi shi kenan don mutum yana sana'a ka kwashi kuɗi ka bashi ba a'a ba haka ake nufi ba hukumomi su samar da hanyoyin da sana'o'in nan za a yi su cikin kwanciyar hankali da jin daɗi da bunƙasuwa ga misali ƙasa tana da ikon da za ta samar da kayan aiki na wato mm, mm, mm, na bunƙasa sana'o'in nan wato a samo kayan aiki muhimmai na zamani sannan a yi kokari a ilmantar da masu sana'o'in nan a ɗora su a kan yadda ake amfani da waɗannan kayan sana'a sannan hukumomi su samar da hanyoyi ingantattu na yadda idan mai sana'a a kano ga misali ya sarrafa sana'arsa an samo masa hanya mafi sauki da zai sai da kayansa ribarsa ta dawo masa domin ya kuma juyawa ya ci gaba ba kawai ya yi sana'a ya zube su a wuri daya ba wanda ya zo ya saya bai ma biya bukatar gidansa ba ballantana har yayi tunanin bunkasa wannan sana'a amma wasu suna ganin kamar sakacin hausawan ne ya sanya sun yi wa sana'o'in su rubon sakai na kashi ya sa har yanzu eh, wannan eh, bahaushe ya samu kansa wannan yanayi har ma ɗazu kake gaya mana cewa an je ana zanna bukar irin takan nan a china mm. wannan magana da ka faɗa shi lalaci na al'umma ko kuma na masu sana'a ba ƙarya ba ne to amma me yake kawo shi an ce wai an ce da malalaci an kawo fura ga kuma fartanya ya ce to ku raba min hankali ne. wanne za a yi noman za a yi ko fura za a sha tun dama malalaci ne kan misali ba wai ina cewa ba bahaushen mutum malalaci ba ne a'a amma yanayin da ya samu kansa na rashin tallafi yana sakawa ya koma ya zauna duk yadda yake ji da karsashi a cikin zuciyarsa idan bai samu wannan tallafin tallafi ba ina magana lalle a bada kudi ba fa a samar da hanyoyin da za su bunƙasa waɗannan sana'o'in su ne muhimmai yanzu yau mai sana'a zai zo ya yi sana'arsa misali a kofar wambai ko a kurmi ko a kofar mm, mm, mm, mata marina ko wani abu mai kuma daga yana nan da ajiye da kayansa babu wani tsari da aka yi na cewa yau idan ya fitar da jarinsa ya yi ga wani wuri da a yau idan ya je ya zube kayan nan za a bashi sati ɗaya ko sati biyu ya dawo ya zo ya karɓi kuɗinsa ba waɗannan kayan a tara su a mm, mm, mm, hukuma ko gwamnati ko 'yan kasuwa su samar da hanyar da za su fitar da waɗannan kayan su tallata su a duniya babu wannan wannan shi ma yana taimakawa sannan ina daɗa faɗa ba wai hukumar kadai ba su kansu masu sana'o'in dole su ma sai sun tashi sai sun yi kamar suna yi to amma me ɗaya daga cikin abin da yake jawo musu nakasu rashin ilimi wani ma yanzu yana sana'ar in ka tambaye shi bai san da yadda zai yi ya je ina ma zai je a gwada masa yadda zai bunƙasa sana'ar kamfanonuwa da dama na duniya da suka bunƙasa babu gwamnatin da ta ba su kokobo wasu bankuna suke zuwa su neman mm, mm, mm, rance rancen nan ba wai lai a baka shi ta tsabar kuɗi da zaka zo ka kara amarya ba za a baka rance ne a takarda kana bukatar inji kaza kana buƙatar kaza kana bukatar kaza duk bankin nan za su je su yi maka waɗannan abubuwan domin su sama maka wato yanayi ingantacce da za ka gudanar da sana'arka su kuma suna kallon yaya dukiyarsu take tafiya to matsalar karancin ilimi na al'ummar mu yana da tasiri sosai wajen kasa fahimtar yadda ma za a bi a yi waɗannan abubuwa da waɗannan kalubale da aka bayyana da daban-daban ya kake ganin makomar sana'o'in gargajiya na bahaushe to a zahirin gaskiya sana'o'in gargajiya na bahaushe gaskiya suna kan gargara idan muna kwatance da ci gaban zamani in kana maganar ci gaban zamani ba fa kana magana akan kano ko katsina ko mm, mm, mm, sakwato ko zazzau ba fa iya nan kake magana ba kana maganar duniya ne kana maganar saboda mutane biliyan shida yaya za ka bunƙasa abinka yadda za a yadda mutane biliyan shida in ma su gan shi ba za su ji labarinsa shine abinda yanzu duniya ta sa gaba in ma ba a gan shi ba ta ya za a ji labarinsa mutane biliyan shida shine abin da yanzu misali kasar sun ta sa a gaba kusan mawuyacin abu ne ka shiga kowace kasuwa a duniya baka ga kaya daga kasar sin ba to mu a nan gefen tilas muna buƙatar irin waɗannan wato hoɓɓasa ɗin da za su taimaka su farfaɗo da sana'o'in ta wannan sigar domin in ba a yi haka ba to a gaskiya muna ji muna gani irin wannan hanyar da aka ɗauko to sana'o'in ba za su koma kawai iya na cin abinci ya fito bakin shagonsa ya zauna ya buga sana'arsa makwabtan anguwarsu ko makwabtan garinsu su zo su saya ya ci abinci ya koma amma fa ba wai a bunƙasa a yi shuhura a duniya ba matukar ba za a samu waɗannan hanyoyi da za a bunƙasa waɗannan sana'o'i ba wannan shine kusan halin da sana'o'in hausawa suke ciki yanzu musamman namu na gargajiya madalla su ma 'yan kungiyar waiwaye dan tafiya ba a bar su a baya ba sunana ibrahim hamisu ina cikin kungiyar waiwaye tun da lokacin tun lokacin da aka fata shekara shida kenan eh. me za ka iya cewa tartibi ka karu da shi ta fuskar abin da kungiyar wayoyi ta sa gaba daga lokacin da kake cikin ta zuwa yanzu akan batun al'adu da harshen hausa hmm. eh, magana ta gaskiya abin da na kare da shi a waiwaye shine abin da ya shafi kyautata rubutu na kyautata rubutun da nake gabatarwa duk wani rubutu da nake yi a da gaskiya da ɗauki ga akwai kurakurai a ciki to amma shigowa ta kungiyar waiwaye saboda irin lacoci da ake gayyato malaman jami'a suna yi da sauransu to na kare da harkar rubutu sosai gaskiya kuma akwai wani kundi da aka bayar na ka'idojin rubutu shi ma a kungiyar to shi ma duk mun kowa ya mallaka a cikin mu to saboda haka ta hanyar wannan kundin da aka rarraba mana to na kara da abubuwa da yawa abin da ya shafi rubutu na gyara rubutu na yanzu ko a shafin facebook dina da in zan yi rubutu sai haga rubutun yayi kyau ba kamar yadda nake a da ba ina hada kalmomi da sauransu amma yanzu gaskiya na na gyara shi sosai sunana magaji aminu bigiloki wai yaushe ka shiga kungiyar waiwai to alhamdulillah ina cikin waɗanda aka fara kungiyar waiwai da su shekara shida kenan daga lokacin da ka shiga kungiyar waiwai faɗa min abu ɗaya da za ka iya cewa ka kare da shi wanda da baka san shi ba gaskiya babban abin da ya shafi harshen hausa da al'adun bahaushe gaskiya babban abin da zan ce na amfana da shi a ita wannan kungiya na farko akwai shi kansa magana da gaskiya ni so da zan yi magana zaka ji haka turanci na kan dan sirka haka da turanci to amma da yake ita kanta kungiyar ba a ba da damar cewar duk magana da zaka yi duk tsawon ta duk nisan ta sai dai kai ta da zalla hausa ta ya gogar da ni fannin da nakan rage cewar turancin yana shiga cikin maganganu na gaskiya in za a yi magana da hausa to zan kokari in gana ta da zalla hausa kana abu na biyu shi kansa bangaren rubutu kamar yadda za a ga mu da muke yara muke tasowa a zamani yanzu za a ga rubutu in za mu yi shi so da yawa mukan dan guggutsura kalmomin kamar za a yi sallama assalamu alaikum a takaice ta slm haka a cewa sallama ake nufi to gaskiya a cikin kungiyar wa duk ba a wannan to dole wannan shi ma zai sa ka tirenu ko kuma ka samu kwarewa duk inda za ka yi rubutu ya zama cewar kayi shi ne cikakke ba tare da kayi wannan gutsire-gutsiren da ake yi ba na zamani yanzu kusan da irin wannan abubuwa da dama gaskiya da za su iya da za lissafa su cikin kankanin lokaci ba gaskiya mun karu sosai a cikin wannan kungiya. Masu sauraro abin da ya sawwaka kenan a cikin shirin yau da gobe na wannan satin yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokin aiki na da ya taya ni gabatarwa wato Muhammad Hafiz Baballe da kuma dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin shirin da Daniel Brown da ya haɗa mani shirin baki ɗayansa. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC ke sallama da ku a yi hutun ƙarshen mako lafiya. Yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su